Bangaren da hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa Manchester City ta sayi ɗan wasan ƙasar Brazil mai suna Gabriel Jesus ɗan shekara sha 19 akan kuɗi fan miliyan ashirin da bakwai Ɗan wasan Poland mai suna Bartos ya rattaba hannu a ƙungiyar kwallon kafa ta Leicester City na tsawon shekara biyar. liverpool na zawarcin jonas hector daga kungiyar fc cologne na kasar germany swan city ta amincewa da shayin da kungiyar kwallon kafa na everton ta mata na fan miliyan goma don sayan dan ta mai suna ashley williams shi kuwa zanatan ibrahimovic ya ce yana da bukatan james rodriguez ya ci gaba da zama kungiyar kwallon kafa ta real madrid yayin da shalke ofo ta sayi ɗan wasan sabila mai suna cox akan kuɗi kan miliyan hudu da dubu ɗari biyu huta lafiya sanan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin BOA.